hukumsiyo kaŋ cei fo kaŋ baraŋ tisayo senni kuna deya tisayo ŋa no hewu ka cinko hunukite nzani ne gusu hinka kuna nduka baraŋ na gaabi saabu foya aduka cinnam amo huniyo di tekite to deya ŋa tisayo di aduka gon na yo tutuma ka iri zamani wo lokotoro beikeyo nchihei foka mfati fati har irkwe na toyani irkwe na toyani hanfani yodi mbe yoga to de ya ngati sayo di aruka na hukum siyo no na ladabiyo ka asilama tere ana irbe yani to de nkuna ngano boroma bɛ ka inor ko ekwe biri abati sayo no domin annabi ci sallallahu alaihi wasallam inor ko ekwe biri abati sayo no yano ko ne labariyo ka annabi sallallahu alaihi wasallama amene hadithiyo kuna ŋa nari beyani labariyo di kuna moyasi ka boroba innorukwe e kwibiri sabu tisayo banna beya ŋano chiyo ka boroba chi alhamdulillah to deya chizaŋaya kuna chibayo gunu boroseme maduwa ka mofurka guna bewa biri kan norukwe e kwibiri te atanse domi fagan na tisa tisayoɗi ka iri nam a tancei fo ka tisa tisa di tisaɗi tisayoɗi saabu innorkoy peberi cim cuuta cuutanorpe cin ka a pese a gakuna na tisayoɗi mene saabu to deya ngangari bannari koye peberi ana ciyo ka boroba ci mbar a kpetere saabu ana ngari bongo ana a dam tisayoɗi banna ka ci halali domin fo ganna de boron na akwai teresa buni to sanche fo kana no dan ngadi bongo yano pene alkhairi mario cere se nga gono tise di banna nafajita abu hurayra do ka inor kwe peberi ayar de na raka annabi sallallahu alaihi wasallama aci de no kuna foce ka atisa amoci alhamdulillah dia da kwe chia anyanzi u akpasika guna jere singa machase ka yarhamuka Allah to ya din chase yani mete ngaba tuto akwese singa machi yahdikum wa yuslihu balakum dia ngadi banna hika imari mbe ngano asilama ngwene haki kunano dia che ifoka atisa tiso idi banna nga naripe sabu deya warka amma tisayodi kurpay kaguna jarani se ama barka ifon ce barkayodi ngano amal khairi mare ase andibici sallallahu alaihi wasallam deno kuna focehey ka a tisa tisayodi banna nga narikwe sabu deya nga ce alhamdulillahi noya deya a bara tilasi asilama kurka amma akwe mwener kwe sabu dini anchase yarhamuka allah to ifon du ko yarhamuka allah di ngano in nor kwe kwe bere anche ifoka ana aman sisibi ka ye nayo a tabbata a wanse an bara gunun wani alamar kurpe kuna to yano kwaye ne nkani ba warka ce ifoka a tisa nga nariku hesabu ngwarka cerena barkadi amo case yahdikumullahu wa yuslihu balakum warkan nga bine ka hatisa kana in norkwe kwe beri sabu kana cha alhamdulillah nsuga suga barka to ama war nga ngaka hatisa no kana iri kwe sabu ambara diringayo bongononi de ya Mm, kani ka ba warka guna jereni ama hongani ka cha se ma in norkwe kwe beri ma sabu to da a anarkwe sabu ka ce alhamdulillah dini sa kwe ma barka to warka nga ka ko tisa ko yara har tisa yudi ka teke che hinza Da de anindi chere nsuga kwe nsuga barka ba ai ka baran bata ya sai ngano ngmara ya sai no koci afaka Allah innaka mazkum to da ka bara liman ya gunu hutuba kuna juma'a hene to da ya nga tisani sance ifo ka na rikwe sabu amma an bara tukutuku yo an suka batume to da bine ka ka ahaya ka batume ni da hini si war kayo bara ngoro ko hanga dan hutuba ga ma barka alma dele man kaca ifo ka tisanoni akutubadi kuna tisano nga nari kwe sabu ka kaba tume iri kwe sabu yedi banna nga denge izaka fo ndu kabara tisa yedi sabu de ya talisinin di mabarka to amada anaka denge anaka ke izaka fo to de ya uh, nindi chere hinisi mabarka domi sadi khutuba chere go ko kwe inoya no dewar kan ka tisa ngana bara silama noni ama ka tisa kabeni ngana rikwe sabu de nga silama nga guna kamani to de mete nga bachase achase no ka hadaka Allah afa afaka Allah domi annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin yahudiyo ncin ko ka ajere no de ya ko tisa ko kamunani annabi macin sai yarhamukumullah to aman debi cire sallallahu alaihi wasallam haika cire dun cincin seno a cin seno yahdikumullahu wa yuslihu balakum to dia nga nhungu warka gunu wato handoro kuna audiya su ni an ce ifo ana warka cire tisa ama barka a wato ama barka an anca ya yarhamuka allah nhungu zangaya yano nhungu war kanga bo gono ni dikati sani nga bo mace alhamdulillah ka kaaba tume to amma hini gono akwe mazangaya ci ambara tukutukuyo bine kuna yano ahima warka tisa ahimano akwai mace ifo ana tisa idi ana jinde banani an su tisa ka wullo to amma da ka kuguri pe sabu cere nin dina bajin de za ka alhamdulillah di amma ten na jinde beri wato na jinde para ko buro mama yano pe ne nkani ka ba de akwe ba che ifo ka tisani am che ifo ana anine na mo jine ka meri kurupe dabu to mi fo ganna tisai di banna haifoi machu haifoi masuka che ka nhun kite anine kuna kawar kayi curu bara ngin nara goru an curo cuta yano da kwe tisa nkani ka ba kaba ansu amojine bere akame gumo kamme o kamme o kamme adema amojen nan daidai di domin fogan na warka cere bara wato di a zanga ya teyuka a bajin da yeti kamme gumo o kamme o kamme di an ka bara sai cuta